manuniya. muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal bata yi ba pdp tana da structure ta wannan abu ya faru a kano a maiduguri ma ta faru so mu a plateau mu mun zama mun yi laifin me zainab yanzu ma muna so su wuce muna bakin kotu muna jiran su wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar plateau kenan ke zazzaga zanga-zangar zungure musu mukaman da suka ce a gaskiyar magana fa an ballo musu balli-ballin baraka game da tsalle-tsallen tsallakawa cikin jam'iyyun da aka hangi tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger tsallaka zuwa cikin jam'iyyar apc kuwa pdp da ya bari ce ke cewa ai kanshi shi yake warwarewa to doka bana iya munafunci maimakon in zauna inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni ina iya dawowa ba wani abu ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa A ya zama halinsa shi kuwa sanata kaka shehu lawal na masar jan tare Najeriya daga jihar Bare barin Borno cewa yake akwai matukar buƙatar waiwayar dokokin da aka dinga yi a baya don ganin an haɗa su guri guda duka idan ka kula shekara goma sha tara irin abubuwan da ake yi kamar na Yahoo Boys kamar wani Boko haram kamar wani 'yan ta'adda da sauransu babu shi a ƙasar nan to shi yasa muka gan hakki ne a wuyanmu domin mu sa minista na shari'a na ƙasa wato antony general na ƙasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka waɗannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har ɗaka. Shiri na ɗari da arba'in da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da sahalewa ce ta sashen Hausa na muryar Amurka. Mai yiwa sahalewar kuma amma ta demokaraɗiyar da ke baiwa 'yan ƙasa 'yanci don nuna damuwa ce ta sa 'yan jam'iyyar PDP a jihar Plateau suka zuba zanga-zangar zuƙe hukuncin kotun ƙolin da suka ce yana cike da shakka. Ni mai suna Gipo Ayuba Hooks daga fanshin Local Government muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal bata yi ba. So muna jin haushin abin da aka yi wanda ya ci local government ɗaya ya zama senator wanda ya ci local government biyu ya zama senator mu kuma ba ma son wannan. So mun fito ne don mu yi wannan zanga-zanga mu nuna ma duniya da cewa wannan abin da ake mana a Plateau State ba mu ji daɗin shi ba. Yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma me ma'anar wannan? Eh ta maido mana da mutanen mu ɗari bisa ɗari. Sunana na Ishaya Musa. PDP tana da structure ta. Wannan abu ya faru a Kano, a Maiduguri ma ta faru. So mu a Plateau mu mun zama mun yi laifin me? Amma ba ku yi la'akari da abin da yake faruwa a jihar Plateau na rashin zaman lafiya ku ce ya kamata a zauna lafiya ba? Sai mu zauna lafiya ci mutunci mu. Wayanda za su kawo mana zaman lafiya ne aka cire su. Sunana Joel Titus daga Panshin Local Government. Gwamna ya ci zabe muna da 17 local government. Ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe. Ina zaman lafiya za ta fi. to sai dai kuma tuni ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar APC jihar Plateau Mr. Shitu Bameye ya ce ai tun wajen zaben shugabannin jam'iyyar PDP jihar Plateau ne jam'iyyar ta yi wa kanta raunuka. Gaskiya Zainab wannan bai ba mu mamaki ba don tunda tunda aka fara waɗannan mutanen bai kamata su a takara ba don kin san abubuwan da ya gudana kotu sun hana su sun ce musu ku je ku gyara gidanku kafin ku ce za ku shiga ciki za ku shiga takara suka yi uwar kunne shegu da wannan oda da kotu ta basu suka saya zaɓe tun a wannan lokacin ana ta ana tafiya zuwan su nan da suka dinga zuwa suka zuwa kawai aka basu su wannan shari'a na tribunal mun ga cewa gaskiya ba yi ma mutanen plateau adalci ba ba yi ma APC adalci ba don waɗannan mutane bai kamata su ya zaɓe ba. To da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Zainab yanzu ma muna so su wuce muna jiran su a wurin. Suna suna gani suna da wani hujja to muna bakin kotu muna jiran su. Allah ya ga abin da ya dace ya zartar Baraka za ja da Allah ba ba wanda ya sai ja da Allah. tunuma dai ganin irin gadon zabge kujerun gwamnoni a kotun kola Najeriya ya sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakin shi Alhaji Atiku Abubakar gaya wa duniya cewa a gaskiya demokradiyyar kasar nan kawai ake ta aika wa aika aika. Sai dai kuma lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce hukunce hukuncen kotunan dama dai hali ne irin na doka. Abin da tsohon shugaban kasa yake faɗi da shi mataimakin tsohon mataimakin shugaban Atiku Abubakar akwai magana ta siyasa a ciki amma in ka ɗauki sha a tsantsanta za ka ga cewa mafi akasari hukunce-hukuncen da aka yi hukunce-hukunce ne da ya tamo kowanne jiha da irin yadda abin ya same ta kamar jihar filato rikicin cikin gida ne na jam'iyyar pdp irin wannan rikici ne ya samu apc a jihar zamfara saboda ka ni ban ga wani abun nan ba iyaka dai jam'iyyu su koma su ci gaba da yin demokradiyya ta cikin gida su inganta ta maganar cewar da za a ci wai jam'iyyar ana so a mai da ƙasa jam'iyya ɗaya wannan ba zai yi wa ƙasan nan ba saboda mutane kasu cire rai kas a gwiwowinsu ya sanyi a ci gaba da gwagwarmaya In sha Allah akwai ziratan 'yan siyasa wanda za su su kwatan mu kasar nan yanci. A jihar Naija kuwa tsohon mataimakin gwamnan jihar ambasada Ahmad Musa Ibeta ne ya sake sakin PDP zuwa APC da ya ce yanzu dai kamta tsarkaka. Bari in fada maka dalilan da ya sa can na bari. To dalilan sun kau kuma ina gana mutane cewa siyasa bambancinta kamar sakan gizo-gizo ne. Kowane lokaci ka ga cewa ra'ayinka ya yi daidai can za ka koma. So abin kenan. So ni kuma bana iya munafunci. maimakon in zauna cikin gida inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsa da ni ina iya dawowa ba wani abu jama'a na fassara ka da baka zama nan ka koma waccan jam'iyya yau ka dawo nan me zaka ce musu baka sani ba ban damu da wannan ba abin da na damu da shi wanda na sani shine idan ra'ayina ya canza zan canza kuma ni ko in yi ne ko ban ko ban yi domin saboda wannan siyasa ai ra'ayi ce kuma ba ina yi dun kowa bane dun kaina ne za su yi tunanin kaman ko an maka tayin mukami ne ko wallahi tallahi ba wani tayin mukami da aka yi mun sai dai kuma kuma tuni shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger barista Tanko Beji ya ce ai dama Ibetan ya faye yawo cikin jam'iyyu don buga raraka. Jam'iyya tun dama akwai tilas ne a yinta, to wanda suka shigo ba su kai wata biyu ba sun koma. Ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa. Ai ya zama halinsa sai dai mu kalle shi ko? Wannan kaman ba zai sa ku samu kaman ci baya ba ga jam'iyyar ku ta PDP ba. Wai na ce menene ci baya? Aikan da suka fita haka kuma wasu suka shigo ai. Ai jam'iyya wasu su fita ne wasu su shigo. Game da bukatar haɗa dokokin Najeriya guri guda kuwa ɗaya daga cikin masajjan tare Najeriya sanata kaka Shehu Lawal na jihar Bare barin Borno ne ya ja hankalin majalisa akan haka. A lokacin da aka yi wa dokan ƙasa garan Bawul shine alif dubu biyu da hudu yau shekara goma sha tara kenan ko yaron da aka haife shi a alif dubu biyu da hudu yanzu ina tabbata yana jami'a to idan ka kula shekara goma sha tara irin abubuwan da ake yi kamar na yahoo boys kamar wani boko haram kamar wani 'yan ta'adda da sauransu babu shi a kasan nan to an yi dokoki da yawa majalisun da suka shuɗe amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa to in ka fita daga nan bakin national assembly aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje su saya wani ma ba daidai ba ne to shi yasa muka gan hakki ne a wuyan mu domin mu sa minista na shari'a na kasa wato antony general na kasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama laws of the federation of nigeria wani tasiri kake ganin haɗa waɗannan dokoki wuri guda zai wa fannoni daban-daban na rayuwa a wannan ƙasa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa wato constitution ba wannan ne na kawo udiri a yi wa garan bawul ba yanzu kenan sai a duka amfani da kundin tsarin mulki da kuma waɗannan dokoki da suka shafi ƙasa tare eh yanzu ma tare ake abin nan nasu inda aka samu saɓani tsakanin kundin tsarin mulki na ƙasa constitution da kuma dokokin da majalisa ta yi su dokokin majalisa din wato za a dakatar da abubuwan da suka yi sai kundin tsarin mulki ne za a yi amfani da. duka-duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda haka akwai buƙatar su farka. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ne su yi sallamar sakin kujerin da dama su ke zama musu dirka. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mustapha Nasiru Batsarin jihar Nai Naija da Zainab Babajin jihar Plateau da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan kara wannan shiri ɗaukaka. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.